daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. إنه muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim asararo barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran a karo na biyu a wannan rana da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya mustapha adamai tare da ku daga nan birnin tehran to abuwan da zamu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da shirin nan na kokon sam mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa sai kiɗe-kiɗen iraniyawa za mu kawo muku duniyarmu a yau sai shirin nan na tarbiyya wanda da shi za mu karkare da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya da farko ga kanunsu yaren ta ce mataken Washington na hana 'yan kasashen musulmi shiga Amurka kiyayya ce. sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan kyashi a ranakun bikin babbar sallah ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta fice daga jamhuriyar niger to yanzu ga cikakkun labarun iran ta ce matakan da washington ta ɗauka na hana 'yan ƙasashen musulmi shiga amurka ƙeya ce ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa matakin da amurka ta ɗauka na kakaba takunkumin shiga cikin amurka akan wasu 'yan ƙasa ta iran ɗin da kuma wasu ƙasashen musulmi yana nuni da yadda amurkan take adawa da al'ummar musulmi hakanan kuma ma'aikatar harkokin wajen ta iran ta ce ɗaukin mataki hana wasu mutane yin tafiya zuwa amurka saboda kawai sun fito daga wata ƙasa ko kuma saboda addininsu yana nuni da yadda amurkawan da ke mulki yanzu suke jin fifiko da kuma nuna wariya a ƙarshe dai ma'aikatar harkokin wajen ta iran ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da sauran cibiyoyin ƙasa da ƙasa na shari'a da su ɗauki mataki ƙarara kuma a fili akan abin da amurkan take yi da ya saba wa duk wani ma'auni na 'yan adamtaka a ranar alhamis inda ta gabata ne dai shugaban ƙasa amurka donald trump ya rattaba hannu akan wata doka wacce ta hana 'yan ƙasashe sha biyu shiga cikin amurka da kuma kafa kaidi akan wasu 'yan ƙasashe bakwai fadar white house ta amurka ta bayyana wannan matakin da ta ɗauka akan cewa manufarsa shine kare tsaron ƙasar amurka kasashen da takunkumin hana shiga amurkan ya shafa dai sun hada afghanistan myanmar chadi jamhuriyar demokuraɗiyyar congo equatorial guinea eritrea iran libya somalia sudan da kuma yaman su ko waɗanda aka yi wa tarnaki sun kunshi burundi cuba laos saliyo togo turkmenistan da kuma ƙasar venezuela shugaban na ƙasa amurka ya kuma ƙada cewa abu ne mai wa a nan gaba a ƙara shigar da jerin wasu sunayen a ƙarƙashin wannan matakin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan kyashi a ranakun bikin babba sallah a rana ta biyu ta bukukuwan babbar sallah sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan kiyashi da kuma rusa matsugunansu a yankin gaza a yau asabar kaɗai gwamman falasɗinawa ne suka yi shahada a cikin sansanonin da falasɗinawan suke zaman gudun hijira a cikinsu an samu shahidar biyar da kuma wasu mutane da suka jikata a kusa da cibiyar wato da 'yan hijira suke ciki da kuma wata daga cikin wuraren da ake raba kayan agaji a yammacin rafa da ke kudancin zirin gaza a yammacin birnin Khan Yunus kuwa wasu inawa sha biyu ne suka yi shada yayin da wasu arba'in suka jikata saboda harin da 'yan sahiyoniyar suka kai wa sansaninsu a arewacin Khan Yunus kuwa sojojin mamaya sun ruguza gidajen inawa da dama a kusa da cibiyar kiwon lafiya ta majma'u shifa da ke yammacin birnin gaza adadin shahidan sun kai bakwai wasu biyu kuma suka jikata daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kai yaƙi a kan mutanen gaza a shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun kai 54,677 yayin da waɗanda suka jikata suka kai 125,530 to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran rasha ta kawai ukraine hari mafi muni tun fara yaƙi sojojin rasha sun kai hare-hare mafi muni a kan cibiyoyin soja da muhimman cibiyoyi a ƙasar ukraine da suka hada da birnin kiev sojojin na rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki masu kai hari na ƙunar baƙin wake da suka haddasa tashin gobara. jami'in tafiyar da sha'anin mulki a birnin kharkiv ya bayyana cewa akalla mutane goma ne suka jikata a bisa ƙididdiga farko ita kuwa rundunar sojin saman ƙasar ta ukraine ta sanar da cewa an yi amfani da makamai masu dinzami samfurin kurus wajen kai harin su ma sojojin rasha sun sanar da cewa sun kawa ukraine hare-hare a kan sansanonin soja da kuma muhimman cibiyoyin ƙasarta ta hanyar amfani da makamai masu linzami na kaliva da kuma jirage marasa matuƙi a nata gefen ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi har 82 da ukraine ta harba daga ciki hadda waɗanda aka harba wa birnin moscow tun a makon da ya shuɗe ne dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi alkawarin mayarwa da ukraine martani saboda hare-haren da ta kai wa wasu fidayen saukar jiragen sama na soja masu muhimmanci da suka hada da waɗanda aka girke muhimman sojojin sama wato jiragen sama na yaƙi na rasha da kuma take takama da su sanadiyar hare-haren dai na ukraine wasu daga cikin waɗannan jiragen sun kama da wuta. Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta ce ta fice daga jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar ba da agajin ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ba da sanarwar cewa ta rufe ofishinta a Nijar kuma ta fi da dukkanin ma'aikatanta na ƙasashen waje daga wannan ƙasa. Ta kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar ta Nijar ce ta buƙaci ƙungiyar ta fice daga Nijar ɗin tun watanni hudu suka gabata, amma ba ta yi hakan ba sai a yanzu. ƙungiyar ta icrc ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hakan a ranar alhamis da ta gabata sannan patrick yusuf daraktan ƙungiyar na nahiyar yammacin afirka ya bayyana cewa sun janye ma'aikatansu a nijar sannan suna tattauna da gwamnatin ƙasar don sake dawowa ƙasar da kuma ci gaba da ayyukansu na ba da agaji a cikin watan fabrairu wannan ta wannan shekara ɗin ne dai ministan harkokin wajen ƙasar ta jamhuriyar nijar ya ba da wannan umarni ba tare da bayyana dalilin yin hakan ba ƙungiyar ta ba da sanarwar cewa tun watan fabrairu na wannan shekara ne suke bin jami'an gwamnatin sojan ƙasar domin samun takamaiman dalilin da ya sa suka ɗauki wannan matakin amma daga ƙarshe sun fice daga wannan ƙasa bayan da sojoji wato sun dage akan sai a rufe ofisoshin wannan kungiya shugaban ƙasar amurka donald trump yana ci gaba da musayar zage-zage da aboki da kuma tsohon mai bashi shawara Elon musk shugaban ƙasar ta amurka ya ci gaba da faɗin kalamai na zage ga tsohon wato mataimakinsa a harkokin gwamnati mai taimaka masa harkokin gwamnati bayan da suka baɓe to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tuma saurari yanzu sai ga zama domin a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shirin nan na san mu koyi harshen farisanci ƙasashen rayuwa sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa daga nan sai shirin nan na duniyar mu a yau sannan sai mu karkare da shirin nan na tarbiyya kuma da haka muke ban da ku. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Yau Asabar goma sha bakwai ga watan Hurdod shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da bakwai ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yunin shekara ta 1879 miladiya aka fara yakin shekaru biyar tsakanin kasashen peru chile da kuma bolivia abinda ya hada wa'annan kasashe yaki shine kasar bolivia ta kulla kontragi da wani kamfanin kasar chile daga nan sai kasar bolivia ta saba wa kontragin daga nan sai kasar chile ta farwa kasar bolivia da yaƙi wanda aka fafata tsakanin ƙasashen na tsawon shekaru biyar wanda da ƙarshe kuma ƙasar chile ta sami nasara a kan bolivia bayan samun nasara ƙasar chile ta sake ƙulla wata yarjejeniya tsakaninta da bolivia da kuma peru inda a cikinta aka ba wa ƙasar chile dukkanin yankunan bakin ruwa na ƙasar bolivia da kuma wani sashe na yankunan bakin ruwa na ƙasar peru wacce ta taimaka wa bolivia a yakinta da ƙasar chile masu sauraro ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara 1967 miladiya bayan nasarar da sojojin kasar isra'ila suka samu a yakin da suka fafata da kasashen larabawa na kwanaki shida a shekarar 1967 ta mamaye birnin kudus tare da masallacin al'aksa da ke cikin birnin bayan wannan mamayar da gwamnatin ƙasar isra'ila ta fara shirin kwace birnin daga hannun falasɗinawa miliyoyi da suke rayuwa a cikin birnin kuma sun fara fadar cewa za su rusa masallacin al'aksa su kuma gina wurin bautar suleiman inda masallacin yake tun lokacin ne dai yahudawan suka fara ayyukan gine-gine wato ashirinsu na korar falasɗinawa daga birnin da kuma dawo da yahudawa a cikinsa sannan da ƙarshe su rusa masallacin a wajen musulmi dai wannan masallacin shine alƙiblar musulmi ta farko kuma daga nan ne kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi'raji don haka wannan masallacin yana da matukar muhimmanci ga musulmi a halin yanzu da yahudawan suna rusa gidajen falastinawa su gina wa yahudawa gidaje su dawo da su daga kasashen waje ko su gina rukunan gidaje a kan gonakin falastinawa a gewaye da birnin a wasu lokutan sukan fidda falasɗina da gidajensu su kawo yahudawa su shigar da su a cikin gidajen banda haka suna sauya kamannin birnin kudus kamar yadda suke so kuma kasashen yamma musamman amurka suna goyon bayansu a kan hakan masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yunin shekarar 1980 meladiya jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun shiga ƙasar iraki inda suka jefa bama-bamai kan cibiyar samar da wutar lantarki na makamashin nukiliya da ake kira tamus kusa da birnin bagdaza babban birnin ƙasar suka daidaita cibiyar da ƙasa waɗannan hare-haren yahudawa dai sun zo ne a daidai lokacin da ƙasar iraki take mamaye da ƙasar iran kuma ake yaƙi da sojojin ƙasar iran don korasu da ƙasar don haka sai wasu kafafen yada labarai na ƙasashen larabawa wanda suke goyon bayan ƙasar iraki kan iran suka yi ta yaya ta labarin cewa hamshi ƙasar isra'ila tana aiki tare da jimhuriyar musulunci ta iran don yaƙar ƙasar iraki banda haka ƙasashen duniya da dama sun allah wadai da hare-haren amma duk da haka majalisar ɗinkin duniya ta kasa yin komai akan hakan haka kuma maganar ta mutu saboda irin goyon bayan da hamji isra'ila take samu daga manya-manyan kasashen duniya wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da wa'annan kasashe suke ci gaba da kerawa da kuma tara makaman nikiliya haramta ƙasar isra'ila kadai a lokacin tana da makaman nikiliya ɗari biyu. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata a ranar irin ta wato bakwai ga watan hordot shekara ta hudu hijira shamsiyya said ali akbar muhtashamipur memba a kungiyar malaman addini masu gwagwarmaya ya rasu an haifi muhtashamipur a nan birnin tehran a shekara ta biyar hijira shamsiyya sannan a nan ya fara karatun sharar fage na addini daga nan ya kammala karatunsa a nan birnin tehran da kum da kuma najaful ashraf na kasar iraki shamipur dai yana daga cikin ɗaliban imam khomeini kudisa sirru a birnin najaf na kasar iraki a lokacin gogorma an ba shi ayyuka a cikin kasashen larabawa da kuma kasashen turai sannan bayan nasarar junjiya hali musulunci a nan kasar iran an ba shamipur shugaban hukumar raunana sannan ya yi aiki a ofishin jakadancin kasar iran da ke kasar siriya na wani lokaci daga nan ya zama ministan harkokin cikin gida a gwamnatin mir hussein musawi daga ƙarshe dai said ali akbar muhtashamipur ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1400 hijira shamsiyya saboda kamuwa da cutar corona. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da da Allah za mu shiga cikin darasi na 172 inda za ku ji tattaunawa tsakanin Muhammad da wani bairani ɗan kasuwa mai suna Majid wanda yake da kamfani da ake gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin Iran da kuma kasashen Turkmenistan da Armenia inda yakan kai kaya waɗanda aka samar da su a ƙasar Iran zuwa waɗannan ƙasashe sannan kuma yakan shigo da kayayyaki cikin iran ɗin daga waɗannan ƙasashe dukkanin ƙasashen biyu da suke da kyakkyawar dangantaka wato ƙasar iran da kuma ƙasashen turkmenistan ɗin gami da ita kanta ƙasar armenia sana da abubuwan da suka hada su ta fuskacin al'adu na tsawon shekaru masu yawa a tarihi muji tare da muhammad dai sun tattauna dangane da harkokin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma yadda majid ɗin yake gudanar da nasa harkokin kasuwancin تو اما kafin mu گره کلمومی من شنیده ام نی نجی شما بازگشته اید کدو حدود منه. یک ماه وتا دیا من نبودم بانانه. کجا اینا شما سفر کرده بودید کو کنی بلگرو من رفته بودم نی نتپی شما رفته بودید کو کنتپی مدیر دارکتا شرکت کمپنی تجاری نکاسونچی سفر بلاگرو سفر کاری بلاگرو نتپیا چند سال واسو شکرو کشورها کساشی؟ روابط تجاری دنگنتکر کاسوانچی خرید سی فروش سیروا مبادله مسایا؟ کالا کایا شما قصد دارید کنا دا کارتان ایکن کو شما توسعه دهید کو ده تا کنون یه زوا ینزو ما موفق بوده ایم من ما توسعه می دهیم منا ما می خواهیم توسعه دهیم مو منا سن مو تجارت کاسوانچی چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا شما صادر می کنید کوکی پتروا کشاورزی نوما غذایی نه ابینچی شما وارد می کنید کنا شگوه ما وارد می کنیم منا شگوه پنبه دگه موفق باشید الله سا اداچی To madalla yanzu kuma ga tattaunawa tsakanin Muhammad da Majid tare da tarjuma a cikin harshen Hausa. Shanidam ke be tazigi be Iran bazgashte id. Naji cewa kwanannan ka dawo Iran. Bale, hudud yek mah dar Iran nabudam. I, kimanin wata ɗaya bana Iran. Be kuja safar karde budid? Ina ne ka tafi? Be Armanistan va Turkmenistan rafte budam. من مدیر یک شرکت تجاری هستم. نجه ترکمنستان در ارمنیه نی. نی درکتن ونی کمپنین کاسونچی نی. پس به یک سفر کاری رفته بودید. کنن تپیه چه تا ایکی کی؟ بله، چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد. برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم. ای wasu shekaru kenan kamfaninmu yana da dangantaka ta kasuwanci da kasashen turkmenistan da armenia na tafi can ne domin sai da sayarwa da musayar kayan kasuwanci قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید؟ kana da nufin ƙara faɗaɗa ka ne a waɗannan ƙasashe? Bale, ta kunun muwaffaq budehim. و میخواهیم تجارت خود را با ترکمن ها و ارمنی ها توسعه دهیم. ای یه زوای انزده من سامده چی و کما من سنگ مکار پاده ده کسوان چون مو ده متانان ترکمن سن ده چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید؟ ودنه ابو کوکی که و ودنه ترکمن ها و ارمنی ها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند. متنان ترکمنستان دا ارمینیا سنا سان کایکن ابینچی دا وسو کاین معدنی دگه ایران. شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید؟ کو کما دگه قساشه ودن ابوبا نه کوکه شگووا سو از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد میکنیم منا شگوا د او دگا دگا ترکمنستان دگا رمینی کما منا شگوا دا انگنت تنکای کنوما بسیار عالی است موفق باشید دکیو قره الله سا اداچی madalla ga harshen Farisanci. شنیدم که به تازگی به ایران بازگشته اید بله حدود یک ماه در ایران نبودم به کجا سفر کرده بودید؟ به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم من مدیر یک شرکت تجاری هستم پس به یک سفر کاری رفته بودید؟ بله چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید؟ بله تا کنون موفق بوده ایم و میخواهیم تجارت خود را با ترکمنها و ارمنیها توسعه دهیم چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید؟ ترکمنها و ارمنیها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند. شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید؟ از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد می کنیم. بسیار عالی است. موفق باشید. Kamfanin da Majid yake aiki dai kamfani ne da ya haɗa Iraniyawa da kuma mutanen ƙasashen biyu na Turkmenistan da Armenia. Akwai Iraniyawa da suke zaune a ƙasashen biyu suna gudanar da harkoki na kasuwanci da kuma wasu aika na daban. Hakanan ma ƙasar Iran, 'yan ƙasar Turkmenistan musamman a lardunan Khorasan, Gulistan da sauransu. Hakanan kuma akwai mutanen ƙasar Armenia da suke zaune a kasar iran din musamman ma a garuruwan arumiya isfahan tehran da dai sauransu idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a wani darasi to amma kafin wannan lokaci amadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malama kudusiyan da Muhammad Amin Ibrahim da ya ɗauke shirin afefe ne Abdullahi Salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sadu a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Stan na Atla Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka yi jana'izar zahra salamula alaiha a asirce a cikin dare a madina kuma an yi haka ne saboda wasiyar da ta bari kan kada wasu waɗanda suka cutar da ita su yi mata sallah sannan ba ta son su ziyarci hatta kabarinta don haka ta buƙaci a ɓoye kabarinta salamullahi alaiha imam alaihi salam wanda shi ne zai aiwatar da dukkan wasiyanta salamullahi alaiha ya sa aka tona kaburbura aƙalla bakwai a bakiya don kada a gane inda kabarinta yake don haka ne malamai suka yi saɓani kan inda kabarinta salamullahi alaiha yake wasu sun ce ai mata kabari a gidanta don haka idan hakan gaskiya ne to kuwa a halin yanzu kabarinta salamu alaiha yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa da ke Madina wasu kuma sun ce an yi mata kabari ne a baƙiya amma dai har yanzu ba wanda ya san inda take idan har tana baƙiya don haka Allah ta'ala ya karbi addu'arta ya kuma ɓoye kabarinta saboda masu hankali daga cikin al'ummar mahaifinta su yi bincike don su gano abin da ya sa ba a san inda kabarinta yake ba sannan mun ji yadda shugabanni a lokacin suka ji zafin yadda ta hana su sallar gawarta mai tsarki sai suka zaɓi wasu mata a madina su tona dukkanin sabbin kaburbura a Bakiya. don su gano inda aka bizne ta su fitar da ita su kuma yi mata sallah amma ali salam ya sanya kayan yakinsa ya ɗauki takobinsa zulfikar sannan ya rantse da allah kan cewa sai ya shayar da ƙasa jinin duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin sabbin ƙaburbura da suke baƙiya a lokacin a lokacin da suka fara taurin kai sai ya ɗaga khalifa na biyu ya kada shi a ƙasa sai da khalifa na farko ya cece shi ya kuma yi alkawalin ba za su yi abin da baya so ba da haka kuma suka manta da batun tono kabarinta a ci gaba da kawo maku ƙarshen siran fatimatu zara salamala alaiha za mu ji cewa imam ali salam bayan wafatin fatima salamala alaiha ya zauna a gidansa a baya fita sai don sallar jama'a da kuma ziyarar kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba haka ba to yana gida yana kuma ci gaba da kuka a cikin littafin anwarul alawiya an kawo cewa ammar dan yasir allah ya da shi ya ce na je gidan shugabana kuma jagora na ali ɗabi tali alayhi salam bayan wafatin fatima salamu alaiha na nemi izinin shiga ya kuma bani izini na shigo wajensa da na shigo sai na gan shi a zaune zaman mai bakin ciki da makoki sannan alhassan da alhussein alaihi salam suna zaune a dama da hagunsa sai na same shi yana kuka ni ma na yi kuka mai tsanani saboda kukansa a lokacin da na dawo cikin hayyacina na kuma sami nutsuwa na daina kuka sai na ce masa ka yi mani izini in yi magana ya shugabana sai ya ce ka yi magana ya kai baban ya gazan sai na ce ya shugabana kun umarce mu da haƙuri kan musibin da suke samun mu me yasa wannan baƙin ciki mai tsanani da kuke yi sai ya juya wajena sai ya ce ya amar lallai baƙin cikin irin wanda na rasa yana da girma Lallai ni na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rashin Fatima salamullahi alaiha Lallai ta kasance a karan kanta mai tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan samuwarta yake ba mu hakuri da nutsuwa idan ta yi magana muryarta na tunatar da mu muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiyarta na tunatar da mu tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiyan al'amari ban ji zafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai bayan wafatin Fatima salamullahi alaiha don haka rashin ta shine babban rashi a wajena a lokacin da na sanya ta kan wurin da na yi mata wanka sai na sami cewa ɗaya daga cikin ƙasusuwan a awazarta ya karye sannan akwai baƙin taɓo daga gefen jikinta saboda bulalan da aka yi mata ta yi ta ɓoye su gare ni don kada in ƙara fushi sannan ba lokacin da zan kalli alhassan da alhussein alaihi sai na zubar da hawaye haka ma idan na ga zainab tana kuka sai zuciyata ta sosa don tausaya mata banda haka malamai sun yi saɓani dangane da ranar wafatinta salamu alaiha kamar yadda suka yi saɓani kan ranar haihuwarta salamu alaiha wasu sun ce an haife ta kafin annabci a cikin jahiliya yayin da wasu kuma suka ce musamman su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sun bayyana cewa an haife ta ne a shekara ta biyar bayan annabci sannan halittarta daga aljanna ce ɓangarenta hurul ini ce banda haka sun yi saɓani kan yawan shekarunta don sun yi saɓani kan ranar haihuwarta salamu alaiha alyaƙubi ya bayyana cewa ta rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwanaki 30 ko kuma 35 wannan shine mafi karanci daga cikin su wasu kuma sun ce kwanaki 40 bayan wafatin mahaifinta sallallahu alaihi wa sallam sannan ra'ayi na uku ya ce ta yi wafati bayan kwanaki 75 da wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine ra'ayi mafi yawan malamai a masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma sun ce ta yi wa fati kwanaki 95 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da karɓuwa a wajen wasu malaman akwai wasu rayoyin daban sai dai tunda wasu kwanakin suna kusa da juna ana kiran ranakun wafatinta gaba ɗaya a matsayin ayyamul fatimiyya wato ranakun wafatin fatima salamullahi alaiha a cikin irin wannan ranakun ne dai a cikin watan jama'a ula masu rera waƙoƙin makoki sukan hau kan mimbarori su ambaci wani abu daga cikin rayuwarta salamun alaiha da matsayinta a wajen allah ta'ala da rayuwarta da mahaifinta salamun alaihi da kuma dai mijinta sannan da ƙarshe su ambaci wahalhalun da ta sha bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda wafatinta ya kasance da kuma yadda aka yi mata jana'iza a asirce sai dai duk tare da cewa an kwace gonar fadak daga hannunta salamu alaiha zara'u ta barwa 'ya'yanta wasu gonaki guda bakwai wa'anda ta bar su a hannun amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam bayan shahadarta za su ƙaura zuwa hannu alhassan salam sannan alhussein salam sannan zuwa hannun mafi girma daga cikin jikokinta da kuma imam muhammad bakir salam muhammad bin yaqub al-kulaini ya kawo cikin littafinsa al-kafi yadda wasiyar kula da gonakin ta kasance ta ce da sunan allah mai rahama bai jinƙai wannan shine abin da fatima diyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ta bada umarni dangane da gonakinta guda bakwai wato al awaf da addalal alburka almaithab alhusna asafiya da kuma ma'al'ummu ibrahim da farko ga aliyu da abu alaihissalam idan ya wuce alhassan alaihissalam idan ya wuce alhussein alaihissalam sannan daga nan sai ga mafi tsufa daga cikin jikokinta allah ne mai shaida sannan mikda ɗan aswad da zubai ɗan awam su ma sun shaida kuma ali da abi talib salam ne ya rubuta ta da hannunsa abin tambaya a nan ita ce ta yaya zahra Salam da alaiha ta sami wa'annan gonaki guda bakwai As-Samudi ya bayyana cewa akwai wani malami ba Yahudi daga cikin kabilar Banu Nadir a Madina da ya musulunta, ya kuma yi shahada a yakin Uhudu. Sunansa Muhairik ya bada gonakinsa guda bakwai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wanda daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da su ga Zahra salamun alaiha a shekara ta bakwai bayan hijira kafin haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi amfani da albarkatun gonakin a lokutan da yake karɓar baƙi ko kuma dai don wasu buƙatu bayan haka ta buƙaci a bada aukiya goma sha biyu mai kimar dirhami ɗari da tamanin na amfanin wa'annan gonaki ga kowace daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan takan ba wa kowace daga cikin matan bani hashim na amfanin wa'annan gonaki sannan tana ba wa umama diyar abil as diyar yarta zainab salamun da alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam idan za ku tuna a cikin shirye-shiryen da suka gabata fatima salamun da ta faɗa wa imam ali salam a lokacin wafatinta kan cewa ya auri diyar zainab yayarta wacce ake kira umama ta ce umama za ta kasance ga 'ya'yanta kamar kanta don haka imam ali salam ya aure ta bayan wa fatim fatima salamu alaiha kuma wasu sun ce ta haifa masa ɗa mai suna muhammadu ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba har ila yau umama ta rayu a matsayin matar imam ali salam har zuwa shahadarsa a shekara ta arba'in bayan hijira sannan ita ma ta rasu a shekara ta hamsin bayan hijira shekaru goma bayan shahadar imam ali salam kenan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da imam ali salam ya kusa kai ga shahada ya faɗa wa matarsa umama kan cewa idan ya yi shahada kuma tana son ta yi aure to ta aure tu ɗan naufal wasu sun ce imam ali salam ya ji tsoron kada muawiya ɗan abi sufyan ya aure ta bayan shahadarsa umama ta ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam malaman shi'a musamman Sayyid ho'i sun bayyana ta a cikin mata wa'anda suka ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam mahaifiyar umama ita ce zainab diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ta yi wafati a shekara ta takwas bayan hijira wato kafin wafatin sa da shekaru biyu kuma ita ce babbar diya ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin 'ya'yansa mata sannan ta auri mijinta abul as ne tun kafin bayyanar musulunci To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda suna mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba tare da ɓata lokaci ba shirin namu ya garzaya na gaso muku hussein saharabi wani facen waƙi na ɗabi'a da kuma na bege domin jin irin ko da zai waje mana a cikin shirin namu da fatan masu su gyara zama kuma shirin zai ƙayatar da su. شدم از دنیا سیرن ناخدار ای قدن چشام از دنیا سیرن نمیخوام باشم تنها روی این امواج دریا آی شکرون شکر بنگاره وای شیرین بکشین شعرا بالا لنگر این حالا بکشین شعرا بالا لنگر این حالا میریم به سید ماهی تا تو دریا میریم به سید ماهی تا تو قاپی دریا آی شکرو شکر شری gaishe ka wato Hussein Saharobi mawaƙi a nan ƙasar Iran na ɗabi'a da game da wannan waƙan da kai mana da shafi ɗabi'a da fata masu amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari daga aya a nan ganin lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki sai a tarbiyyar a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabon shirin. Amma kafin nan, a duk wanda suka tallafa shirin kammala nima da gun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. شیر دلوار کرده بی دجل بی خار فیصلی او شیر دلوار قشنگی توی نخل سون دلوار توی صحرا چو mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi harkokin siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan idan akwai lokaci, mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a cikin al'amura da suka shafi shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na kuma zaman lafiya, inda za mu yi magana kaɗan dangane da tarihin ayyukan makamashin nukiliya a nan ƙasar iran kafin nasarar junjuya hali musulunci da kuma yadda shirin yake a halin yanzu musamman bayan da jimurar musulunci ta iran ta fara tattaunawa dangane da wannan shirin da ƙasar amurka ƙasar iran dai tun kafin nasarar junjuya hali musulunci a nan ƙasar tana da shiri na makamashin nukiliya shiri wanda ƙasashen yamma suke taimakawa sarki sha a lokacin don gina su da farko dai akwai cibiyar gwaje-gwaje na makamashin nukiliya da ake da shi a jami'ar tehran wanda kasashen yamma ne suka gina shi kuma cibiyar tana buƙatar makamashin nukiliya wanda aka gasa shi har zuwa kashi 20 cikin 100 sannan akwai shirin gina cibiyar bada wutar lantarki ta makamashin nukiliya da ke bohar na bakin tekun farisa daga kudancin ƙasar iran wanda wani kamfanin ƙasar jamus yake ginawa da kuma dai wasu ƙananan wurare inda ake aikin makamashin nukiliya a ƙasar tare da sa ido na turawan duk wa'annan ayyukan suna tafiya ne a zamanin sarki sha pahlavi tsohon sarkin iran marigayi amma da zaran aka sami nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 sai komai ya sauya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran na zaman lafiya kafin haka dai kasashen yamma musamman amurka bayan sun sami nasarar kera makaman nukiliya a karon farko a duniya sun yi ƙoƙarin ganin kada wannan makamin mai kisan ƙare dangi ya shiga hannun ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen da ba sa ɗasawa da su don wa'annan ƙasashe sun kwana da sanin cewa a duk lokacin da musulmi suka sami ƙarfi a duniya to fa abin da suke kira wayewar ƙasashen yamma kuma zai tashi daga aiki abinda nake nufi da wayewan ƙasashen yamma shine aƙidunsu na kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin mata da kuma fasadin da suke yadawa a duniya da kuma yaƙe yaƙin da suke haddasawa don buƙatunsu har ila yau da farfaganda da suka yada na cewa su ne zaɓaɓɓu a duniya don haka ba wanda zai ci gaba a ilimin zamani sai tare da taimakonsu da kuma aƙidarsu wannan duk zai tafi sannan tun lokacin ne dai suke babakere da wasu da wasu ilmomi da kuma fasahohi wa'anda ba za su bari su fita a tsakaninsu ba musamman ba sa so su shiga a hannun ƙasashen musulmi saboda duk tare da cewa suna jujjuya shugabanninsu musulmi musamman shugabannin ƙasashen larabawa amma suna jin tsoron irin abin da ya faru a iran ya faru a cikin kasashen musulmi su yi amfani da da wa'annan fannoni da fasaha na ilimi su kwace iko daga hannunsu wannan halin ya ci gaba tun bayan yakin duniya na ɗaya har zuwa yau don haka idan za ku lura ƙasashe wa'anda suka mallaki makaman nukiliya a duniya gaba ɗaya duk ƙasashe ne wa'anda ba musulmi ba ne suke iko da su sai ƙasar pakistan wanda za mu ji abin da ya sa suka bar wa ƙasar makaman nukiliya da ke hannunta bayan wannan gabatarwan za ku fahimci cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi da ke da fasahar nukiliya ta zaman lafiya ina nufin amfani da makamashin nukiliya wajen ayyukan kiwon lafiya kamar samar da magunguna da ɗaukar hotunan kiwon lafiya ko aiki da fasahar nukiliya don ayyukan noma wato kashe cututtukan kayan gona don samar da abinci mai yawa da kuma samar da wutar lantarki ta amfani da makamashin nukiliya da ire iren su. ba zan ce babu kwata-kwata ba amma ko sun bar wata ƙasa za su aikata ayyukansu ne a wannan fannin ta yadda ba za su wuce wa'annan ƙasashen ba ko kuma tare da sanya ido sosai akan ayyukan nukiliya da ake a cikin wa'annan ƙasashe amma bayan nasarar junjiya hali musulunci na ƙasar iran iran ta farfado da dukkanin cibiyoyin nukiliya da suke a zamanin sarki sha misali sun buƙaci ƙasashen yamma kamar yadda suka saba a zamanin sarki sha su sayarwa a ƙasar iran makamashin nukiliya wanda aka gasa har zuwa ashirin cikin ɗari amma sai suka ƙi To a lokacin da Iran ta fara ta ce makamashin uranium a cikin gida har suka kai kashi uku cikin ɗari sannan nuclear reactor na jami'ar Tehran tana buƙatar har kashi ashirin cikin ɗari. Sai ƙasashen suka ce to Iran ta ba da kashi uku cikin ɗari da ta gasa ko ta tace a cikin gida sannan su ba ta ashirin cikin ɗari wanda za ta yi amfani da shi a jami'ar Tehran. a nuclear reactor da ke jami'ar tehran don bincike sai iran ta ce to su kawo kashi 20 cikin 100 a tashan jiragen ruwa na bandar abbas sannan masana ƙasar iran su gwada shi su tabbatar da cewa ya kai kashi 20 cikin 100 sai su miƙa musu wanda suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari sannan su karbi kashi ashirin cikin ɗari daga wajensu don amfani da shi a jami'ar tehran daga nan sai maganar ta mutu don sun fahimci cewa iraniya suna da wayo su ita ce su kawo jabun kashi ashirin cikin ɗari ba tare da iraniyawa sun gwada ba sai su karbi wanda iraniyawa suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari don haka anan abin da suke so su raba iran da kashi uku cikin ɗari da ta tace sannan ba su ba ta kashi ashirin cikin ɗari ba kuma iraniyawa a lokacin ba za su iya tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari ba don haka sai a yi ta cacen baki maganar ta wuce a lokacin da suka yi watsi da maganar sai iraniyawa a cikin gida suka gano yadda za su tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari wanda shi ne ake bukata a jami'ar tehran wannan ya faru a shekara ta 2006 a zamanin shugaba ahmadinejad daga nan sai suka tabbatar da cewa iraniyawa ko kuma jumhuriyar musulunci ta iran sun kubuce masu a nan ne suka fara damuwa da shirin nukiliya ƙasar iran sannan a wani bangare kuma gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci wani kamfanin makamashin nukiliya na ƙasar jamus ya zo ya kammala aikin gina tashar wutan lantarki wanda ya fara ginawa a garin bohshar na bakin tekun farisa a zamanin sarki sha ta hana kamfanin ci gaba da wannan aikin a nan sai gwamnatin ƙasar iran ta koma wajen ƙasar rasha wato kamfanin makamashin nukiliya ta rosatom wanda ya zo ya ƙarasa aikin gina cibiyar ba da wutar lantarki na bohshar a halin yanzu dai cibiyar tana ba da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt dubu guda sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne don iran tana iya samar da shi a cikin gida yana buƙatar makamashi wanda aka gasa shi zuwa kashi uku cikin ɗari ne kawai sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne ta zamar da irinsa a cikin gida banda haka a halin yanzu gwamnatin ƙasar iran tana shirin samar da cibiyoyin ba da wutar lantarki har guda ashirin a cikin ƙasar a cikin shekaru ashirin ko kusa da haka a nan gaba don haka wa'annan ƙasashe wato ƙasashen yamma suna ganin makami tilo wanda yake hannunsu kuma suke mai da duniya bayansu saboda su ya bunƙasa a hannu wata ƙasa musulma sannan ba wai kawai ƙasa musulma ba sai dai wacce take ɗauke da aƙidar raya daular musulunci da suka rusa a bayan yakin duniya na ɗaya wannan dai shine bambancin iran da pakistan a makamashin nukiliya da suka mallaka kamar pakistan gaskiya ne ta ɓalle daga ƙasar india a shekara 1947 don kafa daular musulunci amma babbar abokiyar gabanta ita ce ƙasar india ba ta ɗauke da aƙidar sai ta yada musulunci kuma ba ta wa ƙasashen yamma barazana na makaman nukiliya da ta mallaka ƙasar pakistan dai tana kishi musulunci da musulmi amma wannan bai kai ga tana taimakawa misali falasɗinawa da hezbollah da yemen wajen yaƙar hamci ƙasar isra'ila a yankin ba amma iran tana yin hakan wannan shine bambanci don haka wa'annan dalilai da kuma wasu suka sa kasashen yamma suka sa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a gaba kan al'amura da dama ba makamashin nukiliya kaɗai ba daga ciki har da ci gaban da take samu da sauri a fasahar nukiliya a makamai masu linzami a ayyukan kiwon lafiya da ayyukan noma don wadatar da mutanen ƙasar daga abinci da kuma magunguna masu inganci wanda zai sa ta wadatu daga shigo da magunguna da kuma abinci musamman alkama daga waje da wasu fannonin ilimi da dama wannan ya sa suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki mafi tsanani a tarihin ƙasar amma tarihin ƙasashen duniya da dama a hali yanzu shugaban ƙasar amurka donald trump ya buɗe tattaunawa da jumhuriyar musulunci ta iran kan wannan shirin nata na nukiliya sannan ƙasashen yamma tare da cewa donald trump ya ƙi gayyatar su zuwa tattaunawar amma suna son abin da yake yi kuma fatan su ita ce yaƙi ya ɓarke tsakanin iran da kuma amurka sannan sun yi taron dangi a kanta don dakatar da dukkanin ci gaban da ta samu kuma take samu saboda barazana ce da wanzuwar mamaya da kuma babakerin da suke wa mafi yawan ƙasashen duniya idan za ku lura a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin amurka da iran ne hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fidda rahoto inda a ciki take ba da rahoton cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ce don taimakawa amurka a tattaunawa da take da iran ko kuma ta kafa hujja da rahoton iaea akan iran da cewa ai hukumar iaea e ta ce shirinta na nikiliya ba ta zaman lafiya ba ce saboda mun san cewa su suke jujjuya hukumar ta yadda suka ga dama a ranar juma'a da ta gabata ce dai a daidai lokacin da ana maganar fara tattaunawa zagaye na shida tsakanin amurka da iran kan shirinta na makamashin nukiliya sai gashi hukumar iaea e ta fi da rahoto kan cewa shirin nukiliyar ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ne mai yiwuwa kuma amurka ta gabatar da wannan rahoton a zagaye na shida na tattaunawarsu da iran da za a yi nan gaba da 'yan kwanaki dangane da wannan rahoton ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci wanda kuma shine shugaban tawagar tattaunawan iran a wa'annan tattaunawan ya rubuta a shafinsa na x yana cewa abin mamaki bayan aiki tare da hukumar iaea e na tsawon shekaru da dama sai gashi hukumar tana zargin iran da rashin ba da haɗin kai a cikin shirinta na makamashin nukiliya abbas arakci ya bayyana wannan rahoton a matsayin rahoton siyasa irin na ƙasashen turai kan ƙasar iran sannan ya bayyana cewa su ji tsoron mai da martanin da jumhuriyar musulunci ta iran za ta yi sannan da alamu wannan ƙasashe ba sa ɗaukan darasi a cikin al'amuran da suka gabata a tsakaninsu da iran a baya saboda a shekara ta da biyar ne suka tada irin wannan matsin lamba ga iran sai kasar ta cilla da sauri a cikin shirinta na makamashin nukiliya ta kai inda ba su zata ba babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai musamman itri e wato jamus birtaniya da kuma faransa suke zaton cewa iran za ta iya tashi makamashin uranium har zuwa 60 cikin 100 wanda fasilarsa da makamin nukiliya kaɗan ne to masu sauraro saboda ƙurar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali ya saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shirin wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. masu raro dai a gaji da yau dai barkan masu taduwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wancan hira da muka faro da shehu malami muhammad saleh lezare daga birnin yamai ta ƙasar niger inda ya fara bayyana mai haƙoƙin da ke kan ɗan adam har lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗaka Allah ta malam bismillah mun ji cewa mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙin gare mu kallazi ta talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daban amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗo a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su ai komai to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙa hasmakal mudda'i alaika sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin ma haƙƙa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙun mustashiruk sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka buƙatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma zawaye ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajenka ba zawaye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ta baraka ta'ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha mustansa haka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman nasiharka wani haƙƙi ya rataya a wuyanka nasa sun haƙƙun nasir laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolinka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin sun haƙƙin man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shi ne babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shi ne babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shi ne babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shi ne babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin ku makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau ƙarshe. to madalla muna ƙarfi hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radiyon boh na birnin tehran da ke ƙarshen hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma. sun haƙƙo man huwa asgharu minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da buƙata wajen ka yana neman ka biya masa buƙatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin sun haƙƙo man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu maddi ko ko a ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wani sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yanda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake nema shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah ta tabaraka wa ta'ala dora maka a kai sun mahab man jara laka ala yadaihi musa'atun can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa amfaninka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga ɓangarensa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi ahlu ama sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su addinin ku ɗaya akan addini guda kuki gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa zimma sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙoƙul jariya bi ƙadar ilalil ahwal wa tasarrufil asbab sannan akwai haƙoƙi ga sunan wa'yanda darura ta kawo su to masararo ga shi dai mallan ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi mana irin halin nasa annan kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a birnin mai. wanda ya kasance babban bakon namu na wannan mako. a madadin radio hausa boh da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran ni a rukunya da na shida na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.